Ga dukkan alamu jam'iyyar APC da gwamnoninta sun fara ɗaukar waɗansu matakai na ƙalubalantar abin da suka kira mulki na kama karya da jam'iyyar PDP ke yi dangane da ƙin biyayya ga doka ko kuma amfani da madafan mulki domin ƙuntatawa jam'iyyun adawa. wannan dai ya bayyana ne a yayin da gwamnonin na jam'iyyar apc in ban da adams shimole wanda ya ce shi ma bai san da za a ki zuwa ba dukkan gwamnonin na apc sun ki su halarci taron ƙasa wanda muhimmi ne ganin irin mahalarta taron ƙarƙashin jagorancin goodluck ebelo jonathan gwamnan jihar sokoto alhaji aliyu maga takardawa mako ya yi mun ƙarin bayani akan dalilan da ya sanya suka cewa wannan taro gwamnan jihar sokoto dr aliyu maga takardawa mako ko za mu ji matsayinka ko fahimtarka kan janye jami'an tsaro da hukumomin 'yan sanda na najeriya suka yi wa kakakin majalisa aminu tambuwal wanda kuma ya zo daidai lokacin da yau majalisar ƙasa ta ce ta amince da naɗi da aka yi wa shi suleiman abba wanda da riko ne yake amma yanzu ya samu wannan mukami na dindindin to wannan abu da hukumar sanda ta kasa ta yi da kuma gwamnatin tarayya abubuwan na nuna alamun jahilci ko kuma rashin mutunta doka ta kasa cewa jaya mutum na kadu kaduga da tsarin girma na kasa a cikin jaya mutum an jami'a jama'a tsaro haka kawai saboda ya canza tsarin jam'iyya wanda ke dubo tsarin mulkin kasa ya bashi shi damar yi ya nuna irin mutane shi mutane Najeriya har da ke yau nan gwamnati da Goodluck ce shugabanta ta PDP da ke kusan ba ta da doka abinda kuma doka kurum sai in ka ce ka bi Goodluck to ka to ka da kwarai in ko baka bi Goodluck ba to da komai kyan aikin kato baya da kyau kuma ya sa ma ra'ayin kasa da gwamnatin tarayya za ta sa kwazo da kari ta yaki da boko haram kamar ta kai da duk wanda ce bai goyon bayan tazarce na gullar to da kila yanzu an kai kashin boko haram ai abin kawai a ce babban soja na kasa da wanda ya wanda tsarin mulki ya shi a ce wai har yana yadda wata ba shi mukami ce wai ya yadda ya jaya ma speaker da kasa a jama'a tsaro to bisa ta ka'ida za a gaya maka kuka ce bisa wata doka wani aikin da in gaskiya na tunda mutane na da hujja hakkin san cewa misal ta doka an kawai nakin da aka yi. Taron ƙasa a yau ku gwamnonin APC in ba Adam Shimole ba dukkan ku ba ku halarci wannan taro ba. Shin wannan eh. menene hujjar ku na kin halartar taron tunda inda kun je za ku iya cewa ba ku yadda a naɗa shi Suleiman Abba mukamin Safeto Janar ba ai. Ai Umar ba za mu je mace mai da ku mai daba ma'ana dai shine mu shi daɗi ga yadda gwamnatin tarayya ke tafiyar da aikin mutunta doka da oda a wannan ƙasa ta Najeriya. Dukkan mu doka da oda ta kawo mu tun yadda Allah don haka in ba bi doka da oda to ya kamata kuma ta kama kai ne je inda dare mishi. Domin akwai ban kunya a ce ga wancan har koli koli ƙasa a ce masu hukumukun da ƙasa ba su zarge doka da oda. Akwai kunya, akwai kasawa, akwai nuna rashin da taku. mai ya kamata su wanda sun kalci wani taron su fara shirma kasa wannan bayani mun faɗa ko muna kan faɗa kuma da yanzu nan muna abin da kwata mai tafiyance mu ga duniya cewa Najeriya faɗa ta wani hali na rashin daraja doka da oda. To amma maganar doka da oda ce kawai ta hana ku halartar taron ƙasar nan ko kuwa akwai wani dalili da yasa ba ku je ba? A'a to in ka zo mahimmanci da wato Umar abin da ke da ban tausayi za a je taro amma ma taron kafin a zauna an shirya da za a yi ta a kare shi an shirya yan bardo da su a su yi magana Kuma kayan wani ayi daban ba zai tasiri ba saboda an riga shi baranda sun za a sai an kire mutum da a kire ka can daban na kai mutum ya magana haƙi nan magana sai a ga cewa kuma suna da rinja alhali ko ba haka ba ne? to amma rashin zuwan ku ka ganin za a yi cewa kuna so ku kawo hatsaniya da tashin hankali a cikin ƙasa ne tun da babban taro ne A yan da mun zo muka janja ke ma tsani ai ne ka zaman ka lahiya ai baka da tsani ai wanda jihar sun sa tsani ai zuwa kai janja tunda ko can a zo a janja ai ba can kai ba iya ba gwamnan jihar Sokoto kenan Aliyu Maga takardawa mako a tattaunawar da nayi da shi akan bijirar da gwamnonin jam'iyyar APC suka yi wurin kin halartar taron kasa da aka yi a Abuja wannan matakin da babu shakka ya zo ba zata ga jama'a da dama kuma babu mamaki za a iya ba shi fassarori daban-daban dangane da muhimmancinsa da kuma haɗin kan da 'yan jam'iyya suka yi na ƙin halartarsa da kuma waɗansu matakai da watakila za su iya ɗauka a nan gaba domin ƙalubalantar gwamnatin pdp wadda ke mulki a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya